salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnati ila amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim muharram eh. eh, haramun na'am al-muharram lughatan wato haramun ga lugar larabci na'am al-man'u shine hani da kuma tsanantawa wajen Shi ne muharram hani hmm. da tsanantawa wajen hani din wa kullu ma harrama Allah dukan abin da Allah ya haramta mana aminin shi haƙi to haƙiƙa Allah ya hana daga kutsa masa kuma ya tsananta a cikin hanawan hmm. haƙiƙa Allah ya hana daga kutsa masa kuma ya tsananta ga hannun. wal haram fil istilah al haramun ga istilah malaman usulul fiqh ma yusabu ala tarki shine abin da ake bada lada ga barin shi in mutum ya bar shi a bashi lada wa yu'aqabu ala fi'li kuma ake yin azaba wajen aikata shi Allahu azza wa jal yusibu ala tarkil muharramat Allah subhanahu wata'ala yana bada lada a wajen barin haramun idza turikat min ajali amma da sharafi. Allah yana ba da ladan an bar haramun in an bar shi saboda shi hmm. mutum ya bar haram din saboda Allah ya bar zina don tsoron Allah ya bar shirka don tsoron Allah ya bar sata don tsoron Allah to anan wajen zai samu lada amma idan abin ya fi ƙarfin shi ne fa ya bari ya je yana ta neman yan mata don yin zina da su duk inda ya je sai a koro shi duk inda ya je baya samun nasara to da ya ga ya yi ƙoƙari ya ga duk ya nema bai samu ba sai ce ya bari ya ce ya bari ne saboda al'amarin ya fi ƙarfin shi ba wai baya so ba to wannan yana ma cikin zunubi ne an gane yana cikin saboda ya riga ya yi azumi ya yi azumi ya yanke hukuncin yin zunubi ƙarfi ne ba shi da shi na yin zunubin wa kazalika yu'aqabu ala fi'liha haka nan ana yi masa azaba kan aikata haramun wal amsila ala zalika kaseera eh misalai akan wannan suna fa da yawa faqad harrama Allahu shirk hakika Allah ta'ala ya haramta shirka Allah ya haramta zina Allah ya haramta cin riba daga cikin nau'i nau'i na ababan da aka hana ya

amma ya san cewa in ya taba barnan barna ne tabbas amma barnan zai iya janyo barnan da ya fi shi a nan wajen menene ka'ida ga ga ɗalibin ilimi ko mai da'awa akan wannan abun ya aikata da dai Allah ta'ala ya ce barna ne ai kawai shi kenan kawai ai marra aminku munkaran fa yughayyiru bi yadi haka ne mutum ya ga barna tabbas barna ne amma in ya taba shi ya taba zuliyar dudu wannan barnan zai janyo barnan da ya ninninka wannan na daɗin me ya kamata a yi a aikata ko a bari shi na kace a bar shi ne ka'ida an gano wannan kada wani jito to ai annabi ya ce maza aminku mukaran fal yugayiru to annabin da ya faɗi wannan shine kuma ya gaba ƙauye ya yi fitsari a cikin masallaci za a mai dukan tsaya ya hana ya ce a kyale shi wannan ba kawai ya gama yin fitsari a cikin masallaci bayan ya gama fitsari annabi ya kira shi ya mai nasiha an gano wani ko wannan ba kawai ya ji daɗin wannan nasiha din to a nan wajen kaga ya yi ɓanna, ɓannan da ya yi ya yi fitsari a masallaci ɗakin Allah amma sai manzo Allah ya hana abu kai manzo Allah ya ce a kyale shi ya gama da ya gama sai manzo Allah ya kira shi ya mai nasiha to ƙarƙashin wannan malamai suka fitar da istinbadi baya halatta a canza barna da barnan da ta fita baya halatta a canza barna da me yawa idan kana so ka canza barna sai ka duba barnan nan in na canza shi me zai biyo baya a in na canza shi zai janyo barnan da yake sai ka dakata wannan barnan ka bar na ka bar wancan kar ka kawo sabo an gane wannan ko amma an kasancewa in ka canza shi za ka kawo barna da yake daidai da shi ba malamai zai yi sabani zan cire wannan amma wani zai zuwa ma duk girman su daya aka ce gara wancan da na sani na san yadda nake kauce masa wannan sabo ne ba san halin shi ba ba san halin sabon barna ba tunda dai shi ma girman shi irin na wancan ne suka ce kai gara na bar wancan an gane eh, turawa na cewa wai shedanin da ka sani ya fi mala'ikan da baka sani ba wannan shedan ne ka san shi ka san yadda kake dan ka wuce to wannan ga wani sabo an ce ma mala'ika ne amma baka san shi ba to gara kai mu'amala da wanda ka sani ina ba gane to wannan a tama idan ka san cewa in ka cire banna wato bannan da zai biyo baya bai kai shi ba kai sai kawai a yi wannan banna ya kai 80% wancan banna kuma taci ne to sai ka tunku da wannan taci din yanzu in ka tunku da shi za ka kawo barna a wato in ka tunkuɗe shi za a samu maslaha ba nan da zai faru yaya eh sai a tunkuɗe shi to wannan ka'ida yana da amfani sosai ga malamai yana da amfani ga ainihin ɗaliban ilimi yana da amfani ga masu da'awa kafin mutum ya motsa wajen yin abu ko rashin yin sa sai ya san wannan ka'idar hmm. dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih a gani manzo Allah shi ne yake cewa ya Aisha laula anna qaumaki hadisu ahadin bi jahiliya la hadamtul ka'aba hajaran hajaran wa banaitu ala qawaid ibrahim mm. yake Aisha da ba dan mutanen ki kwanan nan suka bar jahiliya ba da ba dan sahabbu musulunta bari da na rusa ka'aba dutse dutse in gina shi akan me qawaid ibrahim to sai annabi ya tun saboda sahabbu musulunta ne in yace zai rusa zai iya janyowa su yi ridda sai ya hakura gyara ne amma zai janyo barnan da ya fi shi sai ya bar shi ga wannan baƙauyen gyara ne a hukunta shi amma zai sa bakauyen gida ya rinta ko zai sa baƙauyen ya cutu ko dai wani abu sai manzo Allah ya janye ko ga Abdullahi bin Ubay bin Salul yana ta cutar da manzo Allah yana gaba gaba a majalisin manzo Allah amma yana cutar da shi shugaban munafikai ne an san shi kowa an riga an gano shi Umar ya ce kawai annabi ya bashi dama ya kulle mishi kai annabi ce a'a don ka ce annabi muhammad na kashe sahabbansa ko hmm. akwai sanda abu sufiyan ya zo ya lallabo ya shigo cikin madina shi kadai ba ba escort gashi kuma ya dade yana cutar da wa musulunci da manzo Allah gashi kuma free ya shigo cikin madina cikin madina sabon ka ce ga nama annabi ce a ina abu yale shi kama ce yanzu Trump ya shigo cikin tunu wala sai mu ce ga nama ba security ba komai ga strong ce to alhamdulillah dama muna neman arne mu yanka mai unguwa ya ce kayi rufa mu asiri kuna so a gama da tudun wada gaba daya ce ku zaka tafi ala trump sai shi ne ma mai unguwa da zai ba shi security an gane har trump ya fita lafiya da tudun wada in ba haka ba aka fara shelin tudun wada sai kun tausaya wa tudun wada kuna ne to irin wannan shi ne ba a canza barna da barnan da ya fi shi na'am to shi da ka ce na eh wanda ba su da ilimi kenan wanda ba su da ilimi wanda ka ga so fasulun wada kai kana ganin kashe shi mudahana ne yanzu kun yi shirin ku jiragen sama da makaman su Trump tudun wada ana da duwanda ya faɗi wannan kawai kasan mahaukaci ne kawai kyale shi ma yana faɗa ka cikin to mun ji Allah ya saka da zai ya haka ne guda ana ko sai a dan lallaba a dan bashi a dan bashi kudin mota ce da Allah za a dan aike shi wani waje ya tafi kai ya tayi mana hankali sai a dan tura shi dan wani unguwa a gaba yake hukunci kafin ya dawo an zartar da abin da aka zartar domin wannan bai ma bukatar ma a tsaya shawara da shi ma mahaukaci ne eh yanzu da Trump da hadarin Trump da hadarin Abdullahi bin Ubay bin Salul a wancan lokacin eh? yafi annabi zai iya kashe Abdullahi din in ya kashe shi kuma in sha Allah za a dan sha wahala ne kaɗan a gani kamar duk da haka annabi ya ce a'a kada a ce Muhammad na kashe sa akwai abin da annabi ya hanga annabi na iya kashe shi kuma za a dan zauna lafiya amma sai ya dan ji jiki koya ne an fahimta to shi ce to game da hadisin wannan bakauyen hmm. wato barna yana tabbata cikin al'amura guda uku ita ce annahu law qata al-arabi cewa da a ce wannan bakauyen ya yanke fitsarinsa la'addara lita ila darar siki da wannan ya janyo darar siki cutarwa na lafiya mutum ya fara fitsari sai aka mai ihu sai ya janye sai matse fitsarin wannan zai janyo cuta ga lafiyarsa yarhaquhu adatan wanda zai riske shi ga al'ada zai janyo mai cuta na lafiya wanda zai riske shi ga al'ada na biyu annahu law qama intashara bawlu ko kuma da abu kawai zai miƙe ana mai ihu za a bugai hmm. ya miƙe zai gudu fitsarin shi zai watsa a masallacin zai watsa a wurare da yawa ziyaratar alatar wizi yi libadini wato ƙari akan gurɓata jikin shi da zai yi hmm. zai ɓata jikinsa sannan ya ɓata masallaci idan iya nan litin da ya riga fara idan iya nan fitsarin yake in ana dukan shi yana ihu zai dinga gudu da shi ya rike gaban shi yana zai mai da masallaci ya ɓata ko yana da fitsari na'am jim kad yu'addi ila nufratihi man ta'lam min min ta'allum alkhair min annabi wato zai iya janyowa ila nufrati zuwa gudun shi hmm. daga koyon alkhairi daga annabi zai iya janyo ya guji koyan alkhairi daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yau ma ba zai ƙara zuwa majalisin annabi kai musulunci ma ba a yi an gane da a rasa masallaci gara a rasa masallaci da a ce mun rasa masu sallah gara mun rasa masallaci mun riga sallah a waje ina fatan gane wannan gashi an gina masallaci mai kyau amma ba masu sallah amma gashi mutane masu sallah suna da yawa suna sallah a waje wanne ya buri ba to wannan shine fatilkal mafsada aw al mafasid to wannan barna ko wayannan barnoni masu yawa hmm. in to bira uha wato allura da tun kuɗe ta da yin shiru ila aninta hamin bauli har ya gama ainihin sa muqaddima al muqaddama alal maslaha an gabatar da wannan akan maslaha allati ji al hirs ala da harfin fuqaha maslaha shine kwadayi ga tsarkin wannan waje min al bauli da fitsari ana kwaɗayin masallaci ya zama ya tsaka daga fitsari so amma kuma wannan abin in zai janyo ɓannan da ya bi sai a bari ya yi fitsarin daga baya a mai hukunci a mai nasiha wanda wannan shine abin da manzo Allah ya aikata ku me kuke tsammani da a wannan zamanin ne wani bawan Allah yana fitsari a masallaci sai wani bawan Allah ya zo ya gan shi zai hukunta shi amma liman ya ce a bashi sai wannan bawan Allah da yake fitsari bashi za a mai nasiha sai aka rubuta lau masallacin Allah ba ke ni na ce ka bar shi ne liman aka baka Allah na ce ba masallacin Allah aka baka Allah masallacin nan fa da kai da ni ba duk kishin shi muke yi aka baka Allah ba fa kafi ni kishin masallacin nan bane saka wannan masallaci masallacin Allah ne yanda kake da iko akan shi aka baka Allah zuwa kan limami ne kawai amma ni ma ina kishin masallaci yanda kake kishi wallahi ba riga shi aka baka Allah ai bai halatta ai biyayya ga mutum akan sabon Allah shaki zai yi ce malam irin wannan sassauci shi ya lalata mana al'amura a karbakan lahu to malam a rinka duk wallahi zai samu ga wasu ɗalibai suna ya fi malam gaskiya wannan ya fi malam gaskiya sai ga ya ɗan samu shi ma ya ɗan ja nashi shi ma ɗan zuga ɗan eh gaskiya ba malam bane kadai ke da masallaci kuma muna da iko kan masallaci ko masallacin Allah ne kuma wannan abin da ya aikata ta'addanci ne wanda ya shafi kowa zaka shi malam ga irin bayyantar shi eh irin mutane ne wanda an bar su in ka bar irin su malam wallahi sai abubuwa su lalace kawai a kifar da shi sai dai aka kawo mutum a ƙasa ya tafi daga ya mutu zafi takar maka lana ziya za a yi ala wallahi ya rasu ala wani shawara haka bayar ya rasu haka maka lawo bismillahir rahmanir rahim su'al tambaya na'am fa in akrahu ala an yabqa fala yahuj idan sun tilasta mai akan ya wanzu kada ya aikin hajji alhajj alal qawlin rajih wajibun alal fawd shi aikin hajji ga magana wanda yake raji wajibi ne da gaggawa me zaka ce a nan wajen naqul sai mu ce lalal ikrah wajibun alayka an hujja wato idan tilastawan ya kushe mm. wajibi ne gare ka kai mai kai aikin hajji wala isma alayk fi hadhihi mudda babu zanibi a gare ka tsawon lokacin da suka tsare ka allati ukurita fiha ala adam al-hajj wanda aka tilasta ma a cikin ta akan rashin yin aikin hajji la isma alaik babu zunubi a gare ka ko da za ka wanzu shekara ɗari sun tsare ka sun hana ka aikin hajji baka da zunubi Sai tilasta ma ne ya kai shi wa za ka wannan yana da yawa yujadu fi ba'dil muwazzifin ana samu ga wasu sashen ma'aikata gwamnati malla kuma la yusmahu lahum an yahujju li sababi wanda ba a ba su dama su yi aikin haji saboda sababi fa ya taqidu hadha al-muwazzin annahu laysa lahu uzrun sai wannan ma'aikacin gwamnati sai ya kudurta cewa shi ba shi da uzuri fa yaziqu sadruhu sai kirjin shi yayi kunci fa na kullu sai mu ce masa la yaziqu sadruhu kada kirjin ka yi kunci fa anta la isma alayk kai ba kai da zanubi ma dumta innama bakita bi ghairi ikhtiyari matakar kai kawo yanzu ne ba da zaɓinka ba ba da zaɓinka ba lafiyan ma wa annaka zira min ahli ilmi qulun fil haji musamman ma da yawa daga cikin ma'abota ilimi suna cewa aikin hajji wajibi ne akan jinkiri eh ba wai wajibi ne alal wato ana so dai kafin ka mutu kai aikin hajji ba ana nufin nan take sai ka yi aikin hajji ba wajibi ne akan jinkiri na kalmawa ne inna ma hiya fi la wa'annan mawane din kawai suna cikin haƙƙin Allah ne da yana hu mabriyun Allah afu wa rahma shi haƙƙin Allah an gina shi ne kan afuwa da rahama amma fi huquqil makhluqin amma game da haƙoƙin halittu su haƙoƙin halittu ba na'am fala tumnu min daman ma yajibu damanu ba a hana daga biyan abin da ya waje ba a abiya misali wani ne yaro aka tilasta mai yanzu aka ba shi bindiga ya harba ainihin shanu ga kana kiwon shanu kana da shanu dari ce ta ya harbe su sai ya harbe wannan shanun to masha Allah an tilasta shi wato hukuma ba za ta hukunta shi amma duk sai ya biya kuɗin wannan shanun saboda haƙƙin ɗan adam ne an gane wato aka ba yaro bindiga aka ce aka ba wani bindiga aka ce ya harbi wani to alhamdulillah an ce ya harbi wani to alhamdulillah an tilasta mai ne ya harbi ba za a kashe shi ba amma sai ya biya diyan wannan wanda ya harba din shi haƙƙin ɗan adam an gina shirya kan mai an gina shi akan biya dole sai ka biya haƙƙin Allah kuma an gina shi akan afuwa kuma ji wannan shi Allah ta'ala yana yin afuwa ga abubuwan da muka aikata amma dan adam in ka taba mai haƙƙi ko da an tilasta sama ne sai ka biya in kuna da mahaukaci yana yawo sai mahaukacin da ya kashe wani ku dangin shi sai kun biya diyan shi sai kun biya diyan shi gaba daya an gane ba za a ce to ai tunda mahaukaci bane shi kenan to waye ce ku sake shi hayyata ta yawo kun san cewa yana iya yin kisa sai kun biya diya an gane wannan ko shi da abin da malam ke nuni a kan shi na'am na'am eh, idan lam yarda sahibul haqq idan ya zama to ma'abocin haƙƙi bai yarda ba bai yarda ya kayar da haƙƙi bai ce shi sai an biya shi to sai an biya shi ba ko da ke wallahu a'lam qawluhu wa tilka mawani inna ma hiya wannan mawani din kawai kan haƙƙin Allah ne shine ake ake yabewa domin haƙƙin Allah an gina shi kan afwa da kuma rahama wal mawani mawani'u guda uku ne ga haƙƙin Allah amma hukukul makhluqin fala tam wala min zamani ma yajibu zamanu amma haƙoƙin halitta ba a hana ba a biya abin da yake waje ba a biya idan ma abokin haƙƙi bai yarda da faduwan shi ba na'am falau anna rajulan la ya'lamu anna hadha thawb thawb ghayrihi da a ce wani mutum bai sani ba cewa wannan tufafin tufafin wani bane bai san wani bane bai san kayan wani bane sai ya sa a tamazzaka min dulil lubs sai tufafin sai yayyage saboda tsawon sawa kuma ba na lahu an na sauwa sannan daga bayan sai ya bayyana gare cewa tufafin na wani ne ba na shi bane shin zai biya na'am eh zai biya wajibi ne ya biya li anna haza haqqul adam domin wannan haƙƙi ne na dan adam na'am lakin la ya'fu bin nisba li sai dai bai yi zunubi ba dangane da haƙƙin Allah na'am wallahu harrama alaina addima Allah ya haramta mana zubar da jire ne Allah ya haramta mana cikin dukiyar mutane Allah ya hana haramta mana zubar da mutuncin wasu na'am fa huwa la ya'su bin li haqqillah shi baya yin zunubi dangane da haƙƙin Allah ta'ala wa alaihi zaman hmm. zai biya dangane da haƙƙin Allah zai biya walau nasiya fa akala fa ta'am da mutum ya manta da mutum ya manta sai ya ci abincin wani shi zai biya eh zai biya mana lakin lai tare sai dai ba shi da zunubi saboda ya manta ne wajen bangaren haƙƙin Allah hmm. Allah ya yabe mai mantuwa amma biya haƙƙin ɗan adam ne zai ya biya walau amma da aka da a ce mutum ya ganganta cin abincin wani ɗan adam na zamina ku sai ya biya ma'al tare da zunubi na haqqul yi yu'fa an shi haƙƙin Allah ana yin afuwa gare shi haƙƙin ɗan adam ba a yin afuwa a gare shi mun gane na'am eh za su biya dole kwanar da gaske haukan yana dan tasowa yana dan kokunta yana tasowa yana kwasa ya ɗaukane shi sai haukan ya dan motsa sai ya kaɗa ya kiza an zama da waraka shi kenan shi aikin hajji masu ganin cewa ala tsarki ko ala fausuwa suka fi masu tsara shi sun fi aka mutumin da aka biya masa aikin hajji bai da kuɗi an mai aikin hajji kuma yana cikin hali na rayuwa sai ya amfani da wannan kuɗin aka biya mai yara kuɗin makaranta aka ce musu tara kuma ya dan mallaki jari har ya gida ma yanzu bai kai na da ba zargi a wannan ya samu kuɗin zuwa aikin hajji bai je ba zai biya wa mahaifi ya mai zunubi mahaifin ya sauke farali shi bai sauke ba hmm? an gani aljanna kai kamata ka fara shiga aljanna kafin kowa ya shiga sai mutum ya shiga sannan sai ya nemo wani akwai wani gurbi wanda bai cika ba a kira wani amma wawanci ne misalin kai ga hanyar aljanna sai ka bari wani ya fara shiga tukuna ba a yin haka yasa ko wajen addu'a ne kana fara yin addu'a kan ka zuba darajar bai amma sai ka ce rabbi gifirli rabba na gafir lana wal ikhwanin allazina sabaquna bi ya Allah gafarta mana sanan sahabbai ina Abubakar kai yi ka gani darajar Abubakar ya shiga aljanna kai baka shiga ba ka kai kamar kaga dai bayan annaba ba mai darajar Abubakar sai da kai wa kanka addu'a kafin kai Abubakar haka ce a ran rabbi gifirli wa liwalidayya wani lil mu'minina yau mai kuma a hisab an gari wannan shi ne ka'ida in za ka yi layya ka fara yi ka gama naka zai kai wa babanka in za ka je aikin haji ka je ka sauke farali daga bayan ka dawo shekara mai zuwa ka biya masa haka ake yi shi ne ladabi shi ma baban in mai ilimi zai ka biya wa kanka wani bawan Allah yana labbai ka an shubura ma labbai ka yi makanka kanka aikin haji je ka yi ma kanka aikin haji sannan ka yi ma shubura ma ba ka yi ma kanka ba kana ma wani hmm. نعم نعم ندم بسم الله الرحمن الرحيم ai zaka sauri ka wuce abinka tun da mutum jahili ne ko sauri ka wuce in ya matsalar shi ne dan Najeriya wallahi kalla ya a zuwa ko yana da ba shi ba sai da je suka mai nasiha na so ma nasiha ma lokaci ya kure eh, a ƙa'ida sai ya kamata ka fara zuwa kafin kowa eh, yau yawwa bayan ka dawo opportunity ka zama baka wallahi ya wuce ya wuce kenan Allah ne taimake ka hayya iya biya ma in kai wasa wannan dama ya kubace ma kai ma shi kenan kila na da ake ya fi hutawa ai mutum ya dawo aikin hajji zaka ya dawo baɗi girin saboda wahalar aikin hajji don ma yanzu abu ya zama sauƙi, sai aikin hajji ya ƙara sauƙi yanzu wajen jifan shedan da wasu wurare yanzu an ƙara fata shi wajen dawafi amma kai kan gani wala wani wanda bai saba shiga cikin cunkoson jama'a ba sai doka mutuwa ma zai yi amma yanzu an ƙara fada da wajen in jin tsoro ma akwai gidan sama in kana jin tsoro akwai akwai wasu wurare za ka ɗanyi zuwa kana ɗanyi daga an gane wannan to shine ya ɗan sauƙi abu amma mutuwa fa da ake yi yana da wahala sosai aikin hajji wallahi yana dawowa daga aikin hajji ne sanadiyyar na kasan shi kenan bashi yana ɗan ƙoƙari ya ɗan manyanta yana eh. ɗan tafiya shi lafiya da ya je aikin hajji yana dawowa wahalhalun da ya sha duk jikin ya wannan akwai tafiyar da mutum zai ya kusan kai abin nan sai kusan kai birnin yaro ko biyar aka ƙasa wato mutum zai ce idan in ka jira mota ma sai gari ya waye maka ba san mota ne sau wata eh gaskiya da kuruce ya fi kyau amma shekaru mutum ya manyanta din nan ba karamin ta bane wala shekaran da muka je aikin haja akwai mutumin da ya ce shi wallahi ba zai ƙara zuwa ba da kuɗi ne wa shi aka aiki hajji yake shi wallahi zai ƙara komawa ba tambatu ke yi to kila kila jikin shi na da kyau ne wani ba bayan ya je aika mafi kuma yana da kuɗi in ya gama aikin hajji wani zai zai zai samu hotel ai ya samu ya cin kayan daɗi har kila ya murmure نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب النهي باب هني نعم ثم قال sannan sai mawallafi Allah ya maza rahama ya ce ta'arif istida'u tarkin qad wajab bil qawli mimman kana duna man talab na'am ta'rifuhu hmm. ta'rifuhu bi istid'a'i tarkin ta'rifin shi istid'a'u tarki wato da neman bari hmm. wanda ya waje ba neman ka bari shine na hayu ta'rifin hani neman a bar abu wanda ya waje ba bil qawl da magana mimman kana duna mimman kana daga wanda ya kasance duna man talab banda wanda ya nema hmm. wanda ya kasance kasa da wanda ya nema shine mimman kana duna man talab wato ya zama wato wanda ya kasance ƙasa da daga wanda ya nema din shi wanda ya nema yana sama da shi wanda ya nemi ya bari din yana sama da shi an gane kamar Allah ya ce wala taqrabu zina kaga ai Allah ta'ala yana sama kai kana ƙasa mahaifinka ya ce kada kai kaza ya zama to annahayul haqiqi na sama ya hana na ƙasa hmm. eh qauluhu man kana duna man talab cewa da man kana wanda ya kasance duna man dalaban da wanda ya nema wanda ya kasance ko ƙasa da wanda ya nema hmm. karata bihi ma idza kana nahyu mimman huwa adna min mota ilai wato ya fita daga cikin wannan ya kasance hani ya kasance daga wanda yake ƙasa daga wanda aka fuskantar da hani zuwa gare shi hmm. kamar ɗanka ɗa ya ce baba kada ka yi kaza kaga ɗa yana ɗa yana ƙasa da baba kamar ka ce wa Allah wala tuhammilna ma la taqata lana bih hmm. kada ka daura mana abin da bamu da iko a kan shi yanzu ka hana kai wannan nahayi hakiki ne a'a ana kiran wannan addu'a idan na kasa yace ma na sama kada kai kaza wannan ba hani bane na hakika sunan shi roko kake yi baba kada ka siyo mun dogon riga an ce a siyo riga matsakaici wannan kana roƙon baba ne ba wai kana ba shi umarni kana hana shi bane saboda kai kana ƙasa da baba na fa innahu yusamma du'a ana kiran irin wannan du'a hmm. rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ba ka banka ce ya ubangiji kada ka kama mu la tu'akhidna hmm. in nasina in muka manta aw akhtana ko muka kuskure fala naqulu nahnu nan nan halla ba ma cewa mu muna hana Allah bal na da'u a mu muna roƙon shi ne roƙo muke yi da mu da bi aidan ma idza kana na hannun sannan ya fita da wannan mimmu masil abinda idan hani ya kasance mimmu masil daga wanda yake daidai da kai a shekara da kai da shi tsara rakin juna ne ko kurana ne hmm. da kai da shi kari kai shi ne misali an gane shi ne wanda yake daidai da kai a cikin shekara ko daidai da kai a wajen ilimi nam fa innahu yusamma al ana kiran wannan iltimasan yani iltamis minka altamis minka bi ma'ana ina nema daga gare ka ba wai ina baka umarni ba ko ina hana ka ba ina nema daga gare ka wa atharra Allah ta ni ina nufin kada ka aikata fa idza qulta ala sabili misal li zamilika idan ka ce akan hanya na misali ka ce wa abokin karatun ka zamil ɗinka ajin ku ɗaya kada ka yi gumurzu da ni Allah ya saka ma da alkhairi fa hadha iltimas wannan ba a kira shi annahi na hakiki saboda tsaran ka ne hmm. sunan shi iltimas wa qawluhu talaba kama idan dalibi ne idan babban dalibi ne ba kuna aji ne da shi amma kuma ya girme ka a shekara ya fika ilmi yana sama da kai a shekaru yana sama da kai a ilmi kamar yadda ake karatun zauri yanzu wani wani a cikin ku yana kawai shi wannan wannan yana mutasar kaga kuna aji dai ne amma yaya matsayin ku ya maka fintinkau a shekaru ya maka fintinkau a ilimi kanan wajen in yace kada ka yi kaza me yayi ya zama annahayul haqiqi eh na'am na'am wa qawluhu talabun yani cewa da yayi talabun din nan abin da ke nufi neman aiki neman neman abu na'am wa ta'rifun nah kama yazharu min al-bayt duk ta'riful wajib hmm. shi ta'rifi na nahani kamar yadda yake bayyana daga cikin baiti kishiya ne na tarifin wajibi kishiya ne hakika malami ya sanya wato badala musanyan istid'a'ul na nace istid'a'ul tarf hmm. ne wato musanyan neman a aikata sai ce neman a bari shi hani shine neman a bari fasaran nahyu istid'a'ul tark sai ainihin hani ya zama to shi neman a bari Neman bari na wajibi abin da ke dole ne a bari Min huwa duna man talab wanda yake yana ƙasa da wanda ya nema ma'ana annan nahaya talabul kaf an fi'l ma'ana ma'anan wannan hani neman kabewa ne daga aiki Min huwa duna wato mutum ya hana wanda yake ƙasa da shi ai duna talib shine ƙasa da mai nema ala wajen istila akan fuska na rinjaye na'am annan talib na nafsahu lalle shi mai neman abu mai nema yana kaddara wa kanshi yana kaddara wa kanshi kamar yana sama daga wanda ake nema daga gare shi hadha ta'rif fa innahu la yashmalu al makruh wato akan wannan tarifi to lalle bai kunshi makaruhi ba makaruhi ba ba annahai da hakiki bane don shi makaruhi ba wai an hana bane kai tsaye annahu nam la yudrabu tanku ala sabilil wutu shi makaruhi ba a neman a bar ba a neman a bar makaruhi kan hanya na wajabci ko sabanin haramun shi haramun ana so ka bashi, shi kan hanya na dole ka bashi. shi makaruhi ana so ka bashi, in ka bashi ka samu lada amma in ka aikata babu zunubi tabayyana al'an anna ra'ayal mu'allaf mu'allif mu'allif rahimahullah sai bayyana yanzu lalle ra'ayin mawallafi Allah ya baka rahama annal mustahab laysa ma'muran bi cewa lalle mustahabi ba ai umurni da shi ba maka dauki ra'ayin malam hmm. mustahabi ba ai umurni da shi ba وأن المكروه ليس منهيا عنه شي ما مكروه با اي حالي غري شي با وهذا خلاف الصواب وانا يا صواب ديدي نعم شي شي متهدي ابو دك ديدي ان المكروه منهي عنه لما شي مكروه أنا هنا وان المستحب مامور به شي هو متهدي اي امرني ده وعلى هذا فنسكت التعريف قوله قد وجب اكن wannan فنسكت فنسكت فنسكت سي مكاير a wajen ta'arifin kayar da ƙarwajar abin da ya wajaba wato musahabi umarni ne wanda bai wajaba ba shi kuma hani wato hani ne ga abin da yake ya wajaba ko sannan wajibi umarni ne na wanda ya wajaba musahabi umarni wanda bai wajaba hani kuma wato hani ga abin da yake dole a bari makaruni hani amma ba dole a bari ba eh. na'am eh binciki waɗannan ilmuka za ga wani kawai zai ko zai dauki littafi ne kai tsaye ya faru ƙur'ani kai tsaye ya dimfari hadisi kaɗai duk bai da wannan kayan aiki kuma yana so ya zama kana so ya shiga cikin harkar malanta kura ganin zai yi za a yi ba ƙaramin ɓanna za a yi ba wato an shigan ma ilimi an shigan ma ilimi da ka in ka ce mai usulul fiqh ya ce kuma wani ilimi ne usulul fiqh ni ba abin da na sani sai fiqh ba wani usulul fiqh mutum su su mutum su ke wani usul fiki na malikiya yi to eh, shi ne muke magana ko mun soke shi a majalisi shi wannan da wani malam Ibrahim Mashawi ne wannan da gaske wanda ya kawo sabani ya kawo ga abin da malaman malikiya suka ce ga wannan mun taba shi na'am bismillahir rahmanir rahim nam taqsimul khabar ila ali wa nazil rarrabuwan hadisi zuwa ga ali da kuma nazil ينقسم الخبر باعتبار علو سنده ونزوله الى حديث ya kasu lura da ainihin uluwi na sanadin shi da kuma nuzuli hmm. mai uluwi sanad in ce hadisi yana da sanadun alim ya ke nufi mai karancin rijal rijal na hadisin ba su da yawa in ce kuma nuzuli rijal din na da yawa sosai an gane wanne ne yafi uluwi ko nuzul uluwi an fi rijal zama kaɗan dan rijal sun suka zama kaɗan to tunanin kuskure ya fi zama kaɗan dan mutane suka yawaita a cikin abu tunanin kuskure yana ƙara yawa an gane ko al-awwal al-qabr al-ali to shi wato akwai hadisi ali huwa ma qallar rijal sanadi ne wanda mazajen sanadin din suka zama kaɗan dangane da wani sanadi daban ya ridu bihi zari kalkabar wanda wannan hadisi ya zo da adadi mai yawa shine wanda rijal na sanadi suka zama kaɗan dangane da wani sanadi daban wanda ya ridu bihi zari kabar wanda wannan hadisin ya zo da adadi mai yawa a gani hadisin ya zo ta hanya biyu hanyar farko mazajen kaɗan ne kuma duk mazajen sigat sannan hanya na biyu mazajen masu yawa ne mazajen sigat to za a rinjayar da wancan na farkon wanda yake mai karancin rijal akan wannan wanda yake mai yawancin rijal a gani amma dama idan wancan ya zama to mazajen kaɗan ne amma suna da rauni ba wannan kuma mazajen da yawa ne amma suna da yawa wani mu rinjayar mu rinjayar da nazil din a mu rinjayar nazil din eh alkhabar nazil huwa ma hadisi nazil huwa ma kasura rijal sanadin shine wanda mazajen sanadin suka zama sun yi yawa bin ila sanadin akar dangane da wani sanadi daban ya rufe bikin zalika sabar wanda wannan hadisi ke zuwa da adadi kaɗan kishiyan wancan kullum min al'ali wal nazil nau'an kowanne daga cikin ali da nazil nau'i biyu ne akwai ulowin mutlak ulowin nasabi akwai nuzulun mutlak nuzulun nasabi wal ali uluwan mutlaqa shi wanda yake ali uluwan mutlaq huwa man tahassana da ila nabi sallallahu alaihi shine wanda sanadin shi in ce mutlak to zuwa ga annabi shine wanda sanadin ya kai zuwa ga annabi sallallahu bi adadin qalil da adadi dan kadan بالنسبه الى سند اخر dangane da wani sanadi daban ya ridu bi wanda wannan hadisi ya zo da adadi mai yawa an gane shine wanda sanadin ya kai zuwa ga mai annabi da adadi kadan dangane da wani sanadi daban wanda wannan dai hadisin ya zo da adadi mai yawa wa didduhu annazil nuzulan yawa yana da tsawo ya ce mai nazil nuzulan mutlak duk zuwa ga annabi inda ya kai zuwa ga annabi shine mutlak din wa annazil nuzulan mutlaqa kishiyan shi shine annazil nuzulan mutlaqa shine hadisi yazo da sanadi mai tsawo zuwa ga annabi bin nisba zuwa ga wani hadisi wanda ya zo da sanadi takaitacce zuwa ga annabi wannan a fili yake wal alifu wan nasabiyyan akwai kuma ali uluwan nasabiyan mashhur min a'immatul hadis shine wanda sanadin shi ya kai zuwa ga imami mashhur daga cikin a'immatul hadis kamar sanadin shi ya kai zuwa ga malik da shuba masalan sanadin shi ya kai zuwa ga malik da shuba da adadi kadan bin nisba ila sanadin akar dangane da wani sanadi daban wara wanda wannan hadisi ya zo da adadi mai yawa wadiddu an nazil nuzulan nasabiyan كيش ينزى النازل نزولا نسبيا تو ما شاء الله كان كما لم يشاء لم يكن يعني وعليكم السلام ماذا إيه. نعم إيه. na'am eh to shi makaruhi din waye fara Allah ne kuma malaman usulul fiqi to su malamin usulul fiqi sun ga ma sun fassara Qur'ani ne ko istilahin to ko wani yare yana da istilahi shi da aka ce in muka ce makaruhi a cikin usulul fiqi ga abin da muke nufi akwai ma'ana na luga a larabci an ce kaza ga manufar shi a gane akwai kuma ma'ana na terminology istilahi ne na wani fanni to dole ne kowane fanni sai malaman sun gaya ma in muka ce kaza kaza muke nufi ko da ko da boko kake yi ba ko boko kake yi suna da nasu terms din ga ma'anar shi a english in kuma ka shigo ka shigo fannin baka san istilahi ba kake ta kuran in ka fassara wancan wannan sayi ubayin da rabbika makruha shirka ma makaruhi ne da wannan istilahi da magana da lugar larabci ma'anar makaruhi a larabci abin ki bautan gunki baka rufi ne a lugar larabci amma a istilahi malaman su usulul fiqh ba ka gane kuma dama ba wai sun koyi ba sun fa ma in muka ce kaza kaza muke ne in muka ce kaza kaza muke ne kaga in zaka shiga cikin fannin sai ka karanci me suke nufi da maganar tukuna yaran su ka fahimci wani ayi kamar kana kanakanci ne yanzu sai wani ya ce maka kawo mun five spanner five wani wanda bisan zai kwaso spana guda biyar spana ne guda ɗaya five spana an gano wannan ko su da haka dole sai ka san in ka ce five spana ga abin da ake nufi spana wanda aka rubuta number five a cikin shi to kowane fanni yana da istilahat in baka san shi ma kaka shiga fanni shi ko bulugul maram za ka karanta sai da ibn hadar yamami sai da yamma ya ce to in ce za ultu kaza kaza nake nufi in nace kaza kaza nake nufi to haka ake yi an gane wannan ko to shine gado ne haƙƙi na ne sai ce na ba da kyautar shi za ka mai ai ba rabon gado bane balle a ce na ce ko abokin shi baka ji wannan ba ba ma abokin shi ba ya ga wannan wucewa titi ce shi ma wannan ku ba shi ta karshe ke ba ma ai shi ba kyauta ai kana iya kowa ba gado bane wannan ai haƙƙin shi ne ya ce a raba wa mutane ai ba maganin wai yi, ko bai yi mana tarihi ta kaɗai ce aka ba ko kuɗi Ashe zai faɗi yadda za a raba, in kuma ya yi shiru ta daidai za a raba. Shi kyauta ba a zakar misal hazin rosa yi kyauta daidai ake rabawa. Gado shi ake mawa na rabo ɗin. An gani? Idan mutum ya ce na kayar da haƙƙina, wannan kuɗin nawa a ba wane da wane da wane shi za a ba. Ka gane ya yi? Yau shi ne. Wurin yaron da ya ingiza za a ba, kyau nan da ya sa ta. ba ta da in ita kadai su koko ba ƙa'idin maganar yara da za a ba ta kyauta misali na yaran shi misali a ita ya ambaci a ita ya ambata nan muna magana ya mu musamman ko yana da su ba kawai. ya kyauta ya yi ka ba wani mutum a waje shi ne kawai abin da kaka kawo wani rikici za kawai yana tambaya ne mutum za iya ce ba da kyau abin gado ne Ya ce ya sanar da hakkin zai iya ba da kyauta kalas na ji yana ambatan yare da yana da mai albana ta yawan zuwa sabon da bayan na na kare har ka tsoro mana shi ai ai magana zaka tambaya wani ba sabon tambaya ne kaman ka je in ka je kotu in ka kawo case ka ce na kai karan malam abdullahi ina bin shi bashi ya ka yanke ba ka ce sai aka rubuta kana bin bashi to ina je kot to ina mai kuma malam ba bashi kace ni ne ba Abdullahi yana bin ka bashi kaza to kuma sannan ranka dai akwai abin da na masa to wannan ba ta rubuta sabon ke shi ba a abin da zai rubuta ba tambayar da baka yi ba ruwan kowa da shi abin da kai tambaya shine malam zai baka amsa sai dai zai zai taimake ka ya ƙara budawa an gano wannan to kaga tambayar da kai yanzu wani sabon tambaya ne yanzu kuma sai a zaka tambaya shin idan mutum ya yi kyauta ga 'ya'yan shi ga wata 'yar shi alhali ga 'ya'yan kyautan ya yi kafin sai sake wani sabon lalai yau wannan ba ta bai shafi wancan tambaya ba misali to shaka idan mutum ya yi kyauta ga biya ga wasu 'ya'ya to sake wannan kyauta ya yi zalin ciki daga shi da wasu wasu yara da su shine eh, Assalamu alaikum ana ƙara tunatarwa ranar Asabar da insha Allah maganar gidauniya da aka ci zai na tafsiri na Asuba. sadaka kowa ya ciko jiyon shi da Allah wanda ba sa zuwa ranar sati da lahadi eh, za su ne su zo da shi din litinin ko? eh su zo su karo so da shi a da su wanda wanda ke zo ya bada gudunmawa an ba shi da lokacin da zai tu ya bada wani ba wani wakili ya kawo mana taimakon wanda baya zuwa ranar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك sai ka biya